Shiga dajin Asad ya da mahaukacin gudu amma ko mutum ɗaya ba su gani ba. Ga dai alaman signal ɗinta suna gani amma ba su ga alama akwai mutane a wajen nan ba. Ga shi yan mata so mai dan biyar saura. Sun yi tafiya sosai suka fara hango wani all building mai gate da sauri sharbi ya ce I think that's where she is. a littafin da gabata idan har ba na manta ba masarare a wurare ne muka dakata ko mun barta da manya-manya gardawa wanda suka kwale har mutum uku yanzu kuma za mu ɗaura littafin ya samu rubutu ne daga Maman Shakur wanda ni kuma Abubakar Sadiq namiji wanda nake karanto muku shi. Ture hannuwan shi ta sake hakan ya sa ce ke ni kike ture ma hannu da sauri sauran suka ce take hannuwan baba mu ga ƙarshen tsiyanta hannunta ya kama ya kai kasa ya sa kafan shi ya take da ya sa ta yi ihu sosai sannan ya kai ɗayan hannun ma kasa ya take ya kai hannun ma ɗaya kasa ya take shi sannan ya kai hannuwan shi gaba riganta wajen biyun jika ke ƙi ya ɓarka rigan daidai an buga gate an shigo da yasa dukkanin su suka juyo har da shi da ke kan du'a din asad da sharif ne suka shigo a tare suna ta bin kowa da kowa da kallo one by one kafin idanuwansu suka sauka kan du'a da wani gardi ke tsaye a kanta ya duka yana barka mata riga zuwa ciki ga black formless bra na lace da ta saka da ya fakin bobs ɗinta da kyau tana wani irin kuka saboda da guy ɗin ya take hannuwanta da ƙarfi kallo ɗaya shari'a mai side ɗinta bai ma ƙara ba na biyu goska da ke tsi akan ne ya kalli maza biyun da suka ci uban sweet kamar ma masu aikin banki ne da suka shigo gidan cikin muryar maye ce kai dan gutsun uwarku ku bar nan ku je ku samu wani ginin ku je ku yi shaye-shayenku a can mun riga da mun ɗau wannan kun ji ko 'yan iska wani irin zuciya ya ɗebi Asad wanda shi kanshi ma ba baya san yana irin ta, don illata mutum yake kawai da ya kan gwaska da har gara tsayuwa har gyara tsayuwa yake akan doya ya ce au za ka zo kenan a ba Muhammad a iska Asan na zuwa bai wata wata bai dunkule hannuwa ya dake kan wuyansa ji kake kar wuyan shi ya yi kara zai faɗi kan du'a ya wani tashi daga hannuwa ɗaya ya buga bango sannan ya matse shi sosai kamar ma zai kashe shi yana kakarin mutuwa idanun shi kamar za su fito ihu sauran suka yi suka yi kan asad da ke cin uban goska sharif ya tare su da nashi dukan yana barar yana dukan su don ko kaɗan babu karfi a jikin su saboda yadda suka yi shaye-shaye layi kawai suke amma wai za su yi fada haka kana dukansu suna barewa suna faduwa idan zaka fuskanci asad zaka ga gudu wani kalan yanayi makure shi sosai a saɗin ya cikin wani irin voice ya ce how dare you touch my wife ha Kwalalo idanuwa a ya yi kamar ma zai mutu, a mugun zuci Asabe ya kama hannuwan shi, ya luma su a idanuwan shi ya ce, sai na tsiyayar da idanuwan da ka kalle ta da su. Sosai gwaska ya ihu jin azaba a idanuwan shi, sannan a ya wani irin gora kan shi da bango ya barar da shi a wajen asume, ko motsi bai yi ba, sannan ya inda du'a take a kwance tana kuka ta kasa ko da hannuwan ta daya ta kasa. Jaket ɗin shi ya cire da sauri ya ɗaga ta yana kallonta ya rufa mata kirjinta sannan ya saka ya kwantar da ita a hankali yanda yake abu zaka san a ruɗe yake gedi yayi ya fita da gudu buɗin shi ya buɗe ya ɗauko wani face kit da yake da shi ya dawo ciki daidai sharif ya gama ɓarar da su ya biyo a ɗin da gudu shi ma kafanta da ƙusa ke kai ya ba ma sharif ya ce hold this kaga karɓan kafan yayi da sauri yana kallon do'a da idanuwanta ke kukumbure yana kuma kukkullewa kamar za ta soma asad shi kuma ya shiga bubbuɗe komi na akwatin nan yana haɗawa a gefe sannan ya ɗau wani ruwa ya zuba akan ciwon nata Ihu ta yi tana ƙoƙarin ƙwace kafan daga hannuwan Sharif da ya ƙi saki kafin ya haɗa wani allura ya mata sannan ya kama katakon ya tattaɓa jikinta kafin kata yana shishafa jikin katakon yana duba ta yaya ya kamata ya fara cire kosan kafin nan ya fara pulin ɗin shi a hankali ihu ta fara ta wani irin juya da ya sa jaket ɗin da ya rufa ya rufa mata jiki ya faɗi tsayar da abin da yake yi da sauri ya tashi ya ɗau jaket ɗin ya sake rufa mata da kyau yana kallon ta ran shaɓace ce ke kallon shi ta yi tana kuka mai taɓa zuciya a hankali ya kai hannuwan shi ya kama hannayen da duka ya ɗaura akan jaket ɗin ta wajajen ƙirjinta ya ce hold tight gyaɗa mai kai ta yi da kyau da ƙyar kuma tana lumshe idanuwa hawa yana gangarawa yana bi ta gefen idanuwanta suna sauka a kunnuwanta Dan tsayawa ya yana kallon ta sai kuma ya koma wajen kafanta ya tsuguna ya shiga cirewa a hankali saboda zafin da take ji ya ragu. Sosai take kuka ƙarshe ma sumewa ta yi. Ijiyewa gefe yayi sannan ya ƙara ɗaukar ruwa ya zuba kan kafan da ya sa ta farka da kuka saboda zafin da ta ji zuba mata magani. Auduga ya ɗauka zai mata diresin aka buɗe kofa aka shigo, Anisa ce a gaba da Zizi da Bili da wasu ƙawayensu sabbi guda biyu, duk suka shigo gidan. Tana mamakin waye mai mota irin na gidansu. a fake a waje ko some of friends ɗinta ne suka shigo har ma suka riga shi zuwa ko in ce suka riga su zuwa saboda dama gayyata suka yi wani kalan gajeren suma tai tana nishi sama sama sai kuma can ta bude idanuwanta bata san yadda aka yi ba daga sharif har asad juyawa suka yi suka kalli gate din da suka yi da suka ji an buɗe hada idanuwa suka yi da anisa da wasu 'yan mata guda hudu ganin ya asad da ya sharif da ba ta taba tunanin ma su ne masu motan bai sa jikin anisa ya fara wani irin mahaukacin rawa sosai ganin ya asad da ya sharif akan du'a da ta gani a kwance bata iya buɗe idanuwa da kyau ba ga jini kuma ya ɓata kafanta da hannuwanta ga jaket akan kirjinta ga wasu maza guda hudu da ta gani a sume in various places ga gorunan coke a ƙasa wanda ta san da babu su a wurin a hankali sharif cike da mamaki ce anisa sunanta da aka kira yasa sa a ta bude idanuwanta da kyar ta kalli din jin an kira anisa what are you doing here anisa who are these people kasa magana ta yi sai rawa da bakin ta yake tana kallon ya asad da ko kai bai daga ya kalle su ba tun bayan kallon farko da ya musu na jin an buɗe gate ya ci gaba da dressing din kafar du'a abin shi ganin yadda anisa ta shiga trembling ya sa a hankali da muryanta can da babu baya fita sosai cikin kuka a hankali ta ce ya sharif ni na kira ta na ce ta zo juyo da kai sharbi ya ce ke kika kira ta Gida mai kai ta a hankali gama dressing din asali ya kalli sharif ya ce a will go with ka zan kira ban gane ba Gyaɗa kai ta yi a hankali, gama diresin ɗin asali ya kalli Sharif ya ce, I will go with her. Zan kira a kawo naka. Call the police su zo su kwashe su ko? Gyaɗa mai kai Sharif ɗin ya yi jikin shi ya yi wani sanyi. No one need to tell him. Anisa has something to do, to do with all of this. Idan du'a ce ta kira ta, taya ma za ta yi locating this place. da ko shi it took him time to track. Ba dai son Asad ya sa Anisa did something as stupid as this ba. Tashi Asad ɗin ya yi ɗauki du'a hankali ƙanƙame shi ta tana kuka a hankali don koyaya aka taba ta za ta ji zafi. Wallahi wurin azaban zafi yake mata tamkar ana yankan naman jikinta haka take ji. Hankali yake tafiyar da ita da sauri a nesa da ƙawayenta suka matsa gefe ta kasa kallon ya Asad. Shi ko ko kallon inda take ma bai yi ba ya wuce ya fita. sata a bayan mota ya hankali yana kallon ta kwantar da ita yi sosai eh sannan ya rufe mota ya dawo gaba ya shiga ya ja mota sai da sharbin ya tabbatar da ya tafi sannan ya kira police kafin nan ya tashi ya taho inda Anisa ke tsaye kanta a ƙasa a lokacin jikinta ya kasa daina rawa ya ce tell me you have nothing to do with this Anisa oya tell me you have nothing to do with this Anisa kasa ɗago kai ta kalle shi ma ta yi shiru ta yi yanda jikinta ke rawa haka na, na ƙawayenta ma suka shiga rawa bili da tafi kowa tsoro barin ma da ta ji an kira police yasa ta ce anisa broda wallahi you don't know these guys kallon ta sharif yayi strictly yace just tell me what happening nan ta koro mai bayani tun daga kan plan din da suka yi a group na yan da ma za su ci uban du'a sannan ta ƙara shi da fisge wayan da zizi ta bude ta nuna wa sharif bidiyo da zizi ta yi tana ihu tana ƙara tunzura anisa tana kiban du'a tana dukan du'a kamar yadda ya kalla kuma tana kuka wallahi ko ya ma ɗaya ko yatsuna ɗaya ma ban sa ma du'a ba tana magana tana shiga cikin rudani da damuwa anisa ce ta yi komi mu kawai dai yan rakiya ne da kuma eh, tunzurata karban bidiyon yayi yana kallo kasa ma jure kallon bidiyon ya yi tura wayan alju ya shiga dukanta da kafa da hannuwa tana kuka sosai polisawa da suka zo ne suka rike shi sannan ya bar ta tafiya da guys din suka yi sannan ya sa ta a mota da asad din ya aiko mai da shi suka wuce ba tare da ya bada wayan zizi ba A wani private hospital ya tsaya yana fakin ya fita daga mota ya shiga ciki ma'aikatan asibitin ne sai gaida shi suke yi dukansu. Directly pharmacy su ya je 'yan famasi na gaida shi abubuwa ya dinga kwasa ba tare da ya amsa musu gaisuwa ba ya cika wani babban laida sannan ya fita mota ya shiga ya ja motan da mugun gudu yana zuwa anguwansu darik gidan hajiya ya wuce ana bude mai gidi ya ja mota ya shiga ciki sannan ya fita ta bude baya du'a da idanuwanta a kulle kai hannuwan shi ya taba jin jikinta ya yi sanyi ya sa ya saurin ya ɗauke ta ya kalli security ya ce bring one big liter from the car sannan ya yi cikin gida da ita sallama ya buɗe kofin gramma na zaune akan kujera ganin do'a a hannuwan asad da fuska ya yi suɓu suɓu ga ga kayanta gaba ɗaya ya yi da yawa iwa wacce ta yi ƙwallo jaket ɗin asad ne kuma akan ƙirjinta kafaɗanta ko kuma in ce ƙafanta jini ƙasar riganta duka ya ɓaci da jini ya sa ta wani miƙewa tsaye a ruɗe ta ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun me ya sami da'a san mai giran ta bi shi da sauri ɗakin ta ya buɗe ya shiga ya kwantar da ita akan gado sallama suka ji daga ƙasa na dad da ammi da sauri gidan mala ta ruɗe ta fito ganin su dad ne da ammi da rahima mariya da anti ture yasa abun ya bata mamaki dad da jikin shi kowa ma rawa yace ce what me ya sami du'a haji yanzu nan sharbi kira ne ya dukkanin mu mu zo gidanki something happen to du'a shi ma ya kusan karasowa tare da anisa ankal yaja ta ce nima ban sani ba yanzu asali shigo da ita a some da sauri suka yi ɗakinta da asad ke ƙoƙarin fizin mata drip Zaro idanuwa Mariya ta yi tana salati a ranta mai Anisa ta madu'a haka. Ce mata ta yi magana fa kawai za, ta mata ta ba ta tsoro what happened to her like this. Tsayawa duka suka yi kowa ma ya kasa magana ganin yadda Asad ke komi da sauri sauri sauri yana saka allurai a drip din. Sai da ya gama ta sannan ya dawo kafanta da suka yashe ya buɗe bandeji buɗewa yana dressing ɗin wurin duk suka tsaya suna kallon shi sannan ya kama hannuwan ta yi mata alluran tetanus kafin nan ya samu state, eh, state horoscope yana ƙoƙarin duba ta Sharif ya yi sallama ya shigo yana riƙe da hannu a nesa da idanuwanta suka yi jajir tsabagen ta sha maruka. Ganin yadda suka cika suka cika ɗakin ya sa ya ce dukkan mu mu fito falo. Asad muna jiran ka. Fita duka suka yi har da grandma suna kallon Asad. Zare abun yayi jin heartbeat nata ya yi eh, stabilizing sannan ya fito hankali ya tsaya a bakin kofan ɗakin ya yi foldin hannuwan shi a kirji yana kallon Anisa da ke kuka idanuwan ta a ƙasa a hankali da ya ce Asad Sharif me ya sami du'a kuka tare me ya samu du'a kuke tare ku da kuke tare da ita a ofis a hankali Asad ya ce shi ne ba came to the office yau ka tambaye ta ka tambaye ta watafin yayi maganan yana kallon Anisa yana kuma pointing ɗinta da hannu waye ya yi juya yana kallo anti turai ta ce ke fun ake cewa a tambaye ke hawaye ta share hankali kanta na ƙasa ta ce mum ina son ya a ne sudu kake ji a ɗakin sannan hankali ta ce an dua is my best friend ita kaɗai na faɗawa shine ta auriya asad shine ta shiga koro bayani tun daga kan yadda suka cire ta a group har zuwa yau ta ce dad ammi wallahi mum. wallahi wallahi ban san gayan din nan ba ni ban san su ba The plan was kawai dai mu je mu yi dambe ta ji tsoro ta rabu da ya Asad. A hankali Sharif ya ciro wayan ƙawarta Zizi ya miƙa ma dad ya ce, Dad look, karɓa dad ya yi ran shi ya yi musifan bacin Du'a da yake so a nesa ke jibga haka, shi baya dukan yaran shi ko da wasa bai ma san lokacin da ya yarda wayan ba ya wani jawo Anisa ya kifa mata mari ya ce is this the way I train you Anisa to be this wicked all what our family knows is love not hater Anisa, kin san me kika yi kuwa, eh? Inda kin kashe yarinyar nan da me za ki me zaki faɗa ma iyayenta? Kin san ma babban kuskuren da kika aikata kuwa? Dare ya kara kama ta kifa mata mari, zuciyar shi na tafarfasa farfasa don abin ya mai ciwo ainu, kuma kuma kun sare cewa yana son abin can. Ganin zai sake kai mata mari, ya sa garamma ta ja hannu Anisa ta ɓoye a bayanta ta ce, A gabana, sai ka ta dukan yarinya, baka da kunya ne? Anisa yarinya ce children now. A days do crazy things for love, eh? Beside her, intention was even childish. All abin da take da shi a ranta shine su yi faɗa kawai. A dambe which is very very normal and okay. Ba ta yi a gida ba ne, saboda za a raba faɗan da wuri. Shi yasa ta ɗauke ta ta kai ta waya shi fees za su yi faɗan and settle everything su yi su suye su Please nobody shall touch this girl again. Sherif Assad No one shall lay a finger akan Anisa. Haba, jibi idanuwan yarinya, kun bi mareta, ta, kankame ta sosai Anisa ta tana kuka sosai ta ce hajiya I am so sorry wallahi ba zan kara ba wallahi ba zan ƙara ba dan Allah ku yi hakuri ganin yadda yarinyan ke kuka har wani ijiyan zuciya take yasa anti Ture ta ji ta kai iya wuya dan marin da dare mata ma ya mata ciwo matuka hannuwanta a ta ja ta ce ke wuce mu je tattara ina mu ina mu za mu yi mu bar musu gidan nan saboda yana kula da ke yana biya miki school fees a private university shine zai wulakanta ki haka cikin wani azababben fushi da kowa ya dade baki gama daɗin shi ba yace wallahi wallahi turai kika ja yarinyar nan kika bar wajen nan sai na mugun saba miki zan ga ƙaryar rashin kunyar ki fitsararriya kawai shi yasa ma babu namijin da ke iya zaman aure da ke cikin fushi sosai jin cikin cin fuska da dadi ya mata turai ta juya ta kalli yayan nata ta nuna mai ɗakin da do'a take ciki ta ce ni kake gaya ma magana yaya eh condition ɗin da yarinyar can ke ciki yanzu yata ce mata saka a ciki ko ba ita ba ce and we all know that we all know that babu abin da ya faru wanda ba ita bace ce silam abin da anisa ta yi wasili abu da yara mata duka suna yin shi kuma suka saba yin shi duk maganan du'a kuke no one is talking about Anisa bayan dukkaninku kun san soyayyen ɗanku wannan ja'irin yaro yasa ta je tana faɗa da du'a ita me yasa ba za ka aura mata asad ɗin ba eh ka bar gida ka je waje kana aura wa ɗanka yarinyar da bata ma bata da ma gata a gidan ubanta wannan shi ake kira da bishiyan giginya ya hana na gida inuwa ya ba mana waje son kai kawai sannan dan mai magana ma kake gaya min irin dan nayi magana ma kake gaya min irin waɗannan maganganu sannan ni kake faɗa ma irin wannan halin ya sana kasa zaman gidan miji ko cikin fushi da ɗaga hannuwa zai kwasa ma turai mari da sauri ammi ta rike mai hannu ta ce alhaji calm down don allah children are cikin fushi turai ta ce bar shi ya mare mana i no blame him dama an ce yarinyan mai ya ce So anything can happen gashi nan dai daga aura ma Asad ita a gidanmu ya haukace. Gidanmu that has been peaceful for years. Yarinya rana tsaka ta shiga tana neman tuburbuɗa komi. Wallahi ba ku ga komi ba ma, ba ku dai Allah ya zuba ba ku dai Allah ya zuba muku kwashe-kwashe ba, to ku ci gaba. Mm, ba ku dai ba, haka rayuwarku ta kasance a cikin kwashe-kwashe. Yarinyar da a gidansu neman kai ake da ita amma kuka ji da ita. ku kuma ji kuke da ita a hankali ammi ta kama hannu anti turai ganin maganganun a hotful kuma ma ga hajiya a wajen ta ce anti turai dan Allah ki shiru this whole thing bai kai ga haka ba tura tura ammi ta baya cikin bakar masifa ta ce dalla munafuka kyale ni bayan ammi ta za ta faɗi da sauri da da sharif suka tare ta aiko da dagowa bai yi ba ya ɗauke ta da lafiyayyen mare zai kai mata na biyu su kuma suka ji muryar du'a kamar daga sama cikin yar ya muryan nan nata ta ce baba Assalamu alaikum, ina son mu gina al'umma masu tsoron Allah da tsoron haƙƙin ɗan uwansa musulmi kai wannan kan baya cikin labarin bu. Cikin fushi sosai jin cin fuskan da daɗin ya mata turai ta juya ta kalli yayan nata ta nuna mai ɗakin da du'a take ciki ta ce ni nake gaya ma magana yaya eh kondishon ɗin da yarinyar can ke ciki yanzu ya ta ce ta saka ta ciki ba ita ba ce and we all we know that abin da Anisa ta yi wasili abu da yara mata duka suka saba yi duk maganan du'a kuke no one is talking about Anisa bayan dukkanin su soyayyan ɗanku wannan ja'irin yaro yasa ta je tana faɗa da du'a ita me yasa ba za ka aura mata a ɗin ba eh ka bar gida ka je waje kana aura wa ɗanka yarinyar da ba bata da gata a gidan ubanta ma wannan shi ake kira da bishiyar giginya ya hana na gida inuwa ya ba mu na waje son kai kawai sannan dan nayi magana kake gaya min irin halin da yasa na kasa zaman gidan miji kenan ko cikin fushi da daga hannuwa zai kwasa ma turai mari da sauri ami ta rike mai hannu ta ce alhaji calm down dan Allah ci daren ahe cikin fushi turai ta ce bar shi bar shi ya mare ni mana i no blame him dama an ce yarinyan mai ya ce so ini cin kan hafun gashi nan daga aura ma asar ita a gidanmu gidanmu ya haukace gidanmu that has been peaceful for years yarinya tana tsaka ta shiga neman duburbuɗa komai wallahi baku ga komai ba ba ku dai Allah ya zuba muku kwashe-kwashe ba ku ci gaba yarinyar da a gidansu neman kai ake da ita amma ku kuka ja ta a hankali amin ta kama hannu a turai ganin maganganunta a hotful kuma ga hajiya a wajen ta ce anti turai don Allah ke shiru this whole bai kai ga haka ba tura, Amin ami baya ta yi cikin bakar masifa ta ce dalla munafuka kyale ne baya ami ta za ta faɗi da sauri da da sharif suka tare ta aiko da na ɗagowa bai yi wata wata bai ɗauke ta da lafiyayye mari zai kai mata na biyu ne suka ji muryan do'a kamar daga sama cikin yar siriyar muryan nan nata ta ce baba da sauri asar ya juya ya kalle ta tana tsaye a bayan shi dafe da bango ta cizge ruwan da yake kara mata idanun da sun yi jaje sun kumbura tsabagen kuka tana kallon su wani kalan mugun kallo ya mata murya ciki ciki ta yanda su daɗin ba jin su za su yi ba ya ce me yasa kika sauko a hankali kanta na ƙasa ta ce i am sorry da sauri ammi ta taho wajen tana kallon ta hannunta ta rike tana kallon fuskanta ta ce me yasa kika tashi du'a ke da ake ma treatment murya can ƙasa ta ce ammi dan Allah kai ni falo yanda fuskanta kaɗai ya yasa ammin bata musa ba riko ta ta fito da ita falo ta zaunar da ita akan kujera da ƙyar ta zauna tana ce lips ɗinta saboda yadda kafanta ke mata zafi a hankali sannan ta ɗaga kanta ta kalli da kafin na a hankali ta kalli grandma da kowa na falon da ke kallon ta cikin wani irin murya da ke taɓa zuciya ta ce, Don Allah ku yi haƙuri ku daina faɗa saboda ni, ku yafe min, Anisa ke ma ke yi haƙuri. Sannan hankali ta kalli giranma idanuwanta sun cika da ƙwalla sosai ta ce giranma ina so zan koma Kano can gidanmu. Kowa kallo na yake cike da mamakin. kowa kallon ta yake cike da mamaki barin madar da idanun shi ke neman faduwa ƙasa jin yadda ta ce za ta koma gida hawayen da suke zubo mata ta share da bayan hannuwan da ta ce na riga da na bata zaman lafiyan gidanmu i have been caused a lot of trouble ban so na zo nan kuma na haddasa faɗa a familin ku i don't want na cause any trouble gwara na koma can gidan ubana inda an saba faɗan dama saboda ni maybe after all abinda mutane ke cewa kaina is true ni bad luck ce sannan ni mai ya ce ni kaina na so mai da hakan gashi nan daga zuwa na Abuja ana ta faɗa saboda ni which na san da ba ku taɓa yi da ba ku taɓa yi ba grandma ɗina na son ku sosai ban san ba na son saboda ni mu'amalan ku da kuka gina da daɗewa ta ɓaci ina so ya Asad ya rabu da ni ya sake ni na koma Kano su yi aure da Anisa kowa ya huta shiru tai a wajen sai ta daura da duka hannayenta biyu akan fuskanta ta fashe da wani irin kuka mai taba zuciyan duk wani mai imani cikin kuka ta ce mamina ita kanta ta ce tunda ta haife ni bata ƙara samun kwanciyar hankali ba balle ku ni kaina ban san mecece ni ba ban san mecece ni ba i don't know myself na fita daban da kowa na fita daban da kowa da na sani a rayuwata na fita daban da iyayena da yan uwana ga baki ɗaya danginmu ban yi kama da kowa ba ko ina na je a yi ta kallona ana cewa ina da kyau kyan da ba so kyan da na tsana kyawuna shine ya zamto jarabtata kyawuna ya zame mini jarabta wallahi kamar na mutu kowa ya huta nake ji nobody loves me na zama musiba a duk inda na saka kafa yana na da ya hawa duk ba sa sona saboda kyan da nake da shi yasa suna ɓoye min komi na rayuwarsu da samarinsu saboda suna tunanin suna ganina za su so ne za su ce ni suke so wannan ba kyawuna jarabtata bane I just want to die na koma wajen Ubangiji na dai ya halicce ni arrest. I want to peace. I want peace. I need peace and from look of things peace can never be mine a duniyan nan sai dai idan na koma ga Allah kowa ma ya huta da sauri ami da idanuwanta suka yi jajir ta zo gaban do'a nilin ta yi a hankali ta kama hannuwan da da ke fuskantar ta tana magana tana kuka ta saukar da su ƙasa kuka har da majina a hankali ami ta kakalo wani sat murmushi sannan ta buɗe baki za ta yi magana sai kawai ta ji ta kasa rike kukan da ya zo mata fashewa sosai ta da kuka a gaban kowa na falo maganganun du'a sun sosa mata rai sun taɓa ta du'a don deserve this at all yarinyan ta ba ta tausayi matuƙa ba na wasa ba a hankali asad ya juya ya stash ya sauka ya bar gidan abin shi shi kan shi da waje ne ma ya zauna jikin shi yayi la'asar sosai ya bala injin tausayin do'a fiye da koyaushe Sharin ma idanuwan shi sun yi bala'in ja saboda tausayinta. Ita ko Rahima share hawayen da ya zubo mata ta dinga yi dan shi call not hold it. Du'a ta ba ta tausayi ainun shi was just imagining kanta a situation din da Du'a ba ta yi tunanin he can even handle kanta kamar yadda Du'a ta yi ba. Mariya ma idanuwan ta sun yi jajir ta yi bala'in nadama all she say to Du'a a chat da yadda ma ta share ta. Yau dan yarinyar nan don deserve any form na mistreatment du'a have been through Hell, the all she deserved right now is love. Is love. Jita she hate herself for what she did to her. Anisa ma da ke jikin mamanta ita ma jikinta ya yi sanyi, kamar kankara. Grandma kuma murmushi ta yi ta samu guri ta zauna a hankali. A yau ta kara yadda iyayen da su ne suka fara kashe yarinyar nan. Suka mata illa before anyone, saboda ko kaɗan ba su ja ta a jiki ba, sun sota sun nuna mata kar ta sake ta ɗauki kyawunta a matsayin jarabtanta. Reda ta ɗauki ta ɗauki kyawun nata a matsayin baiwanta baiwan da Allah ya mata amma duk ba su hakan ba sun sa maganganun mutane da kalaman mutane suke faɗi a kanta na mayya aljana batlo, sun ginu sun zauna a ranta sun kulle yarinya a gida ba tare da sun yi connecting da ita sun nuna mata soyayya ba at least ko da suka yi grounding nata da sun ja ta a jiki sun so ta kawai su ware ta ba wai su ware ta none of this whole, uh, whole happening wannan wasu kalan iyaye ne eh fisabilillahi to think daga jikin mami ta fito abun na ba ta mamaki don inda ita ta haifi yarinya irin du'a ba za ta taba mata abun da mami ta ma du'a ba wallahi ko kaɗan Amita ta daɗe tana kuka tare da du'a ta kasa lallashinta kuma babu wanda ya atamtin lallashin su sannan ta lallashi kanta da ƙyar ta dago ta kalli du'a kafin a hankali ta kai hannunta kan fuskanta ta yi copying paste nata ta ce listing du'a idan kowa na duniyan nan baya son ki sun tsane ki I want you to remember this is this ni ina son ki sama da ɗan da na haifa du'a an ko yau kika wayi gare kika ga bakya da kowa du'a kina da ni I have been loving you kafin na ma ganki aksajiya ta gaya miki da na ganki i even love you more more because all i see in was a special beautiful intelligent talented and innocent young lady and you are not a bad luck du'a duk wanda suka ce miki ke bad luck ce ƙarya suke in fact you are a gift a family a familinku ko in ce a Kai, sai mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance. Littafi na 28 wanda tare suke, kuma haka za ku ci gaba da haƙuri. Insha mu mu wuce rabi da tankan kankani kenan a cikin labarin. Amma yanzu insha Allah da wurwuri da wurwuri da wurwuri da wurwuri da wurwuri. Ma'asalaman ko in ji ta, kuma kun santa. Ma'asalaman ku.